inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan fa shine wai karin maganar da bahaushe ke cewa an fake da guzuma kuma an handi karsana masu sauraron mu kowa dai ya san da cewa jam'iyyar pdp ce ta lashe zabe a jihar zamfara yayin da ta yi kulikulin kubra da jam'iyyar apc wanda ita ce kuma take mulki a halin yanzu sai gashi kuma sanadiyar murna da aka fake da wasu 'yan daba suna yi sai kuma aka tafka mummuna ta'asa a wannan jihar ta zamfara da ƙarshe kuma da aka tsawara bincike sai ga allura kuma ta tono garma inna laki wa inna ilaihi raji'una masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka sai ku gyara zaman ku amma kafin nan da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar wannan ta ta mai albarka na farko sannan kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma ne ma da cikawa da bamu ƙarin gwiwa a jin shiga lingu da sakuta da kuma nemo ku rahotanni da dumadumin su. To masu tsaro yanzu dai ga cikakken rahoton sai ku jara zama ku ɗab domin ku saurare shi. Wasu tsagerin 'yan daba dai sun tafka babbar barna a ginin cibiyar da hadar fasaha ta National Board for Technology Incubation wato NBTI da ke jihar ta zamfara a arewacin Najeriya. Kamfanin dillancin labaran na Najeriya wato nan ya rawaito cewa yan daba sun yi amfani da gangamin murnar lashe zaben dan takarar gwamnan jihar jam'iyyar pdp ne wajen aikata wannan mummunan barna muhammadu jazuli wanda memban din ne a arewa maso yamma ya tabbatar da faruwar lamarin a lokacin da yake zantawa da manema labarai a jiya laraba da yamma kenan a gusau bayan duba ga irin barnar da aka tafka kamar yadda gidan jarida na the cable ya rawaito wannan rahoto a cewar sa, an lalata kayayyakin gwamnati da kadarori masu darajar da akalla sun fi naira biliyan ɗaya a lokacin da yan suka mamaye wannan ofis din da kalaman nasu suke nuni da cewa kusan gwamnatin tarayya ce ta kafa wannan cibiyar tun a shekara ta dubu ɗaya da alif ɗari tara da casa'in da tara kuma dukkan abin da gwamnati za ta zuba a cibiyar a cikin shekaru ashirin da uku kusan naira biliyan ɗaya ne tun a wancan lokacin na kimanin kuɗaɗen balantana ga yanzu wannan lamari ne mara daɗi wannan mummunan abu ne saboda ba kayan gwamnati kadai aka taɓa ba har da kayan 'yan kasuwa da kuma gama garin jama'a wanda suka zuba hannun jarin su da yawan yan kasuwa ko masu zuba hannun jari sun ci bashi ne daga banki don sayan kayayyaki har kofofi da tagogin wannan ofis ɗin sai da aka cire su dukan kujeru ba a bar komai ba an yi awon gaba da su kamar yadda kuke gani ya ba da tabbacin cewa sauran kujeru ma ɗaɗɗaiku wanda da su an zo an tattara su kuma an yi awon gaba da su a cewar da ta da zuli barna da aka yi abun damuwa ce duba da muhimmin wannan cibiya muhimmancin wannan cibiya a jihar ta zamfara da ke arewa maso yamma da kazalika ya kira ga hukumomin tsaro a jihar da su binciki lamarin tare da tabbatar da an kama an yi kame da kuma hukunta waɗanda suka tafka wannan mummunar ta'asa A kazalika da zuliya kuma buƙaci gwamnatin jihar da ta tarayya da su kawo ɗauki ga cibiyar domin ci gaba da aikinta kamar yadda ta saba to masu tsaron mu inda ba kuma ta ma a jihar kano makusan irin wannan tashin hankali na da ya faru na wanda a kowane gidan fitaccen makin siyasan nan wato dauda kahuta rarara a jihar kano bayan sanar da sakamakon zaɓe na jihar kano wanda aka tabbatar da cewa injiniya abba kabir yusuf wato abba gida gida shi ne wanda ya lashe wannan zaɓe aka da shi ma aka ji a kone mai gidansa kurmus sai dai kuma daga bisani shi ma aka dan karama sautu dan radiyar mota da kuma wasu kyautuka wanda ya samu wanda dai shine bahaushe yake cewa wai gobarar titi to ubangiji da allah ya kare mu daga sharrin masu shari ya kuma wuce mana gaba masu tsaron mu nan da muka kamo ƙarshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin don mu ma kan ne zai ci da ba mu ƙwarin gwiwa don shiga lungu da sabota da kuma neman rahotanni da haɗu su masu mu da ƙarshe me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton ne muka muku mun gode.